da 25 miladiya muna cikin tafsiri na suratu maryam yau za mu tashi aya ta 96 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا نعم karatunmu na jiya mun fara yin bayani dangane da mutanen da ke cewa Allah subhanahu ta'ala ya rikida Allah ya yi magana mai muni game da cewa game da masu cewa ya rikida inda Allah ta'ala ke cewa wa qalu takhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda wato su dinnan masu bautan gumaka da kuma nasara da yahudawa sun ce Allah ya rike da shine Allah yake laqad ji'tum shay'an idda hakika kun zo da wani irin abu mai munin gaske abin kyama wanda sammai da ƙasai suna kusan su tsaki sannan kuma duwatsu suna kusan su rugurguje su tarwatse su narke saboda saboda an da aulin rahmani walada saboda sun yi da'awan cewa Allah yana da ɗa sai Allah ya ce wa ma yan bagi rahmani an yi tafi walada baya dacewa ga Allah mai rahama ya riki ɗa sai in kullu man fi samawati wal ard yanda lamarin yake duk wanda suke sammai da kasai illa ati rahmani abda face sun zo ma Allah mai rahama suna matsayin bayi duka kenan da wanda ke sammai da wanda ke kasai dukan su gaba ɗaya za su zo ma Allah suna matsayin bayi an gane ku shine Allah ya ce hakika Allah ya kididdige su kuma ya lissafa su gayar lissafawa kenan Allah ya kididdige waɗanda suke sammai Allah ya kididdige waɗanda suke kasai kenan babu wasu halittun da ke sammai ko halittun da ke kasai wanda Allah bai san da su ba an gano wannan ai yanda mutum ke kididdige yan kudaden da yake da su wanda ba su da yawa mutum na da kudi dan dubu biyar haka a ce ya zauna ya kirga su cikin minti nawa zai kirga to Allah subhanahu wata'ala ya kirga bayansa ya ce duk duniya gaba ɗaya bayan Allah ne bayan duniya gaba ɗaya bayan Allah ne kuma Allah subhanahu wata'ala ya kididdiga su ya lissafa su gaba ɗaya ya san yawan su kenan a cikin halittun Allah babu wani halitta wanda zai kuya ga Allah wanda Allah ta'ala bai san da shi babu shi an gano wannan ko saka Allah ya gama lissafinsa duka shine yake cewa wa kulluhum atiji yawmal qiyamati farda kowanne daga cikin su zai zo ma Allah gobe kiyama yana shi kadai kowa zai zo gaban Allah shi kadai Allah ya masa interview rana kaza kai kaza rana kaza kai kaza rana kaza kai kaza kowa kun ga wannan maganar da Allah ya faɗa da a ce hadisin annabi ne da wani ya ce ƙarya ne ka duba yawan mutanen duniya ka duba irin yawan mutanen duniya misali in an tambaye ka yawan mutanen duniya tun daga zamanin annabi adam zuwa yanzu nawa ne su waye san yawan su to Allah ya ce laqad ahsawhum wa addahum adda hakika Allah ya kididdige su ya lissafa su gayan lissafawa sannan wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda kuma kowanne daga cikin zai zo ma Allah da tashin kiyama yana shi kadai kuma kowa sai Allah ta'ala ya gaya masa rana kaza kayi laifi kaza rana kaza kayi laifi kaza kowa sai an kididdige masa duk abin da ya aikata an gane wannan ko to shine Allah yake gaya mana to karkashin wannan malaman tauhidi sun kasa ainihin ubudiyya kashi uku sun ce akwai ubudiyya khasa sannan akwai ubudiya Amu akwai ubudiya amma sannan akwai ubudiya khasa akwai kuma ubudiya khasatul khasa shi ubudiya amma shine bauta akwai bawon Allah da ake kira Abdullahi am shi bawon Allah ne gaba daya a game wato bawon Allah ne a game nan da ake cikin aka ce bawon Allah am ya shafi musulmi da kafiri ya shafi dan adam da mala'iku da aljannu da dabbobi da kuma duk sauran halittu gaba daya duk sauran halittu gaba daya tun daga dan adam da mala'iku da aljannu da dabbobi da ƙwari da ainihin sauran halittu gaba daya za su zo ma Allah gobe kiyama suna bayi to irin wannan wannan ubudiyya ana kiran shi ubudiyya amma kowa bawan Allah ne Anan da kafiri da musulmi gaba ɗaya bawan Allah ne sannan babu wani mutum da ya isa ya yi inkarin wannan wannan ubudiya din saboda idan mutum ya yi inkarin wannan ubudiya din ta wani bangare sai ya tabbatar da shi idan ka ce kai ba bawan Allah bane sai mu ce ma ga tambaya Allah ya riga ya tsara wani tsari wanda kuma yana so in kai bawan Allah ne dole sai ka tafi kan wannan tsarin Ba ka isa ka yi tawaye kan wannan tsarin ba to idan ka ce kai ba bawan Allah ba ne, yadda za mu yadda kai ba bawan Allah ba ne shi ne ka yi tawaye ga wannan tsarin ya zama to ba ka bin wannan tsari ɗin an gane ko duk mutumin da yake shi ba bawan Allah ba ne, to muna so kada ya ci abinci muna so kada ya sha ruwa muna so kada ya amsa kira na ɗabi'a bi ma'ana kada ya yi bayan gida kada ya yi fitsari kada ya yi gumi kada ya gaji ba fitsari ba cin abinci ba shan ruwa ba gajiya ba bacci ba mutuwa ba rashin lafiya to idan mutum ya isa dan tawaye yana so ya nuna shi ba bawan Allah bane to muna so muna kalubalantar shi kada ya mutu muna kalubalanta shi kare rashin lafiya muna kalubalanta shi kare bayan gida kare fitsari kare bacci shin wane ne ya isa kafirce shi ya kai intaha waye shi ya kai intaha da zai ma Allah ta waye akan wannan ko bature yana kiran shi the call of nature yana cewa he answers the call of nature dan adam ya amsa kira na ɗabi'a wato kira ne wanda dan adam dole sai ya amsa bai sai ya tawaye a gare shi ba wane ne ya tsara wannan tsari ya sanya shi ga dan adam Allah to shi dan adam bawan Allah ne sannan mala'iku bayin Allah ne duk halittun duniya gaba ɗaya bayin Allah ne da kafirai da musulmi gaba ɗaya duk bayin Allah ne gaba ɗaya an gane to kenan kaga wannan shi ne Abdullahi Am kenan kowa da kowa in kullu man fi samawati wal ard illa atir rahmani abda duk waɗanda suke sammai da kasai face sun zo ma Allah mai rahama a matsayin bayi idan ka ce kai ba bawa bane to mu gani a ƙasa ko yawa ya zamanto baka gajiya baka mutuwa baka jin yunwa baka baka fushi duk waɗannan abubuwa gaba ɗaya Allah ne ya tsara su kuma ya sa su a jikin ɗan adam an gano wannan ku to sannan akwai akwai abdullahi khas akwai bayin Allah na musamman keɓantattu bayin Allah keɓantattu su ne bayin Allah wanda suke yin biyayya ga Allah daidai gwargwado suna aikata abin da ya fallanta musu suna nisanta abin da ya hana musu galiban idan bawan Allah ya zamanto yana bauta ma Allah daidai gwargwado sannan yana nisanta abin da Allah ya hana daidai gwargwado ya zama abdullahi mai khas an gane ku ya zama to bawon Allah na musamman special wa ibadur rahmani allazina yamshuna alal ardi haunan wa khadabahum al jahiluna alu salama bayin Allah mai rahama su ne waɗanda suke tafiya a doron ƙasa cikin natsuwa wa khadabahum al jahilun idan jahilai suka yi musu maganan banza jahilai suka zage su jahilai suka wulaƙanta su an gane wannan ko jahilai suka yi musu kazafi wa bahumar jahilu na ƙalu salama idan jahilai suka yi magana da su sai su ce salama mu zaman lafiya muke so mu ba za mu zage ku yadda kuka zage mu ba mu ba za mu yi muku kazafi yadda muka yi mana kazafi ba mu muna son zaman lafiya ne da kwanciyar hankali an gane wannan ko wallazina yabi tuna rabbihim sujada wa kiyama su ne wanda suke kwana ga ubangiji suna masu sujada suna masu qiyamul laifi. kenan wayannan su ne bayan Allah na musamman bayan Allah masu bin dokokin Allah daidai gwargwado sannan suna nisantar ainihin saban Allah daidai gwargwado sun ma'aurin sunar kitabar lazinar tsafai na min ibadina فمنهم ظالم لنفسه ومنهم wa ومنهم سابق wa بإذن الله ذلك هو bi الكبير الله يقول ثم fadl الكتاب الذين Allah ya ce thumma من قادة kitaba allazina safaina min ibadina sa'annan mun gadar da littafi ga wanda muka daga cikin Allah ya ce zalimun li daga cikin wanda muka zaba daga cikin bayinmu akwai wanda suka zalunci kansu sun zalunci kansu da saƙon Allah sun zalunci kansu da kauce dokokin Allah duk da cewa su musulmi ne su su musulmi ne amma kuma suna saba ma Allah suna kauce ma dokokinsa faminhum zalimun li nafsi daga cikin su akwai wanda ya zalunci kansa wa minhum muktasib daga cikin su akwai wanda yake tsaka tsaki yana dagewa ya aikata abin da Allah ya wajabta masa sannan kuma ya dage ya nisanci abin da Allah ya haramta galiban an gane wannan ko to wannan yana da wannan mukami na abdullahi khas bawon Allah na musamman yana da maki na ainihin yana da maki na jayyid an gane yana da maki na mai jayyid saboda yana dagewa da kiyaye dokokin Allah daidai gwargwado ya nisanci abin da Allah ya hana amma kuma bai cika damuwa da yin nafilfili ba yana yawan aikata farilla mafi yawan lokaci yana yawan nisantar haram amma bai cika damuwa da yin nafilfili ba bai cika damuwa da nisantar makaruhi ba to wannan in ga duba ya samu maki yana yin jarabawa bayan yin test ko yana yin jarabawa yana test baya assignment shin zai samu mumtaz ba zai samu hago amma kuma yana yin jarabawa yana tsayawa ya yi karatu sosai zai tsaya ya yi karatu amma in an zo assignment baya yi in an ce a kawo note a yi makin baya kawo note a yi makin amma zai yi jarabawa kila ya test nan ya tsaya kawai kaga ai idan ya dage da karatu zai ci jarabawa ko ya ka ce wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah daga cikinsu akwai wanda ya kau, ya tsere da ayyukan alkhairai da izinin Allah ya yi kau, yana yawan aikata farilla galiban yana yawan nisantar nafila galiban, yana yawan aikata nafila galiban sannan yana yawan nisantar haramun galiban yana kuma aikata yana nisantar makaruhi shi ma galiban shi wannan wani maki zaka bashi mumtaz ko saboda ne Allah ya kira shi wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah daga cikin su akwai wanda ya kintinkau ya tsere da ayyukan alkhairai da izinin Allah sai Allah ya ce zalika huwal fadlul kabir wannan shine falala mai girma menene falala mai girma jannatu adinin yadkhulunaha yuhallawna yuhallawna me fihi ma yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wali ba su hun ha harir Allah ya ce duk wayannan gaba ɗaya aljannan zama za su shige ta za a yi musu kwalliya a cikin ta yuhallawna fiha min asawira za a yi musu kwalliyan warwaro na zinari ko min asawira min zahabin wa lu'lu'a kuma za a yi musu kwalliya da lu'lu'u kuma tufafinsa a cikin aljanna shine alharini. an gane wannan ko to saboda idan an ce bawon Allah khas shine bawan Allah wanda yake yana da ainihin jayyid ya ci jarabawa ya samu credit shine bawan Allah khas shine mu'tasi sannan kuma akwai bawan shine akwai bawan Allah yau shine wannan bawan Allah khas shine muka kawo ayan nan summa awrasna kitabal ladzina safaina min ibadina shine wa minhum muqtasidun ko wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna alal ardi haunan sannan sai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk wanda yayi gaba da masoyina hakika na sanar da shi ya yi shirin yaƙi da ni in dai yi gaba da musulmi kana gaba da musulmi musamman musulmin da ya riko da sunna musamman musulmin da baya shirka musamman musulmin da baya bid'a musamman musulmin da baya saban Allah duk wanda ya yi gaba da masoyina hakika na sanar da shi ya yi shirin yaki da ni ashe fada da musulmi bala'i ne balantana kuma fada da ahalus sunna wanda yake ya yi riko da sunna yana kan jada yana kan tafarkin magabata wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya min mabtaratuhu alai. bawa na bai taba kusanta na da wani abu ba wanda ya fi soye wanda ya fi soyuwa a gare ni kamar abin da na farlanta masa in kana so ka kusanci Allah sosai to babu abin da mutum zai kusanci Allah da kyau kamar ya aikata abin da Allah ya farlanta masa an gane wannan ko in dai mutum ya tsaya yana aikata farilla to zai kusanci Allah sosai yana aikata sallan farilla azumin farilla zakka na farilla aikin hajji biyayya ga iyaye duk wani abin da yake farilla mutum na aikatawa sai ce wala ya zalu abdi ya takarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu bawa na ba zai gushe ba yana kusanta na da nafilfili har sai na so shi ah, a lokacin da ya yi sallan farilla Allah bai so shi ba eh ya ce wa ma takarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi bawa na bai taba kusanta na da wani abu ba wanda ya fi soyuwa a gare ni kamar abin da na fallanta masa ashe idan mutum ya aikata farilla Allah zai so shi ko ba zai so shi ba ya zama to waliyin Allah ko bai zama ba ya zama waliyin Allah ashe ana zama waliyin Allah ne ta hanyar me ta hanyar aiki abin ba wai ana nadi bane wani zai zauna a nada mai rawani ya ce shine khatamul awliya Abun ba maganar nadi bane Abun ya kunshi aiki ne wa ulimalu eh, fasa irin lahu amala kuma rasuluhu wal mu'minun ka ce ku dage da aiki da sannan Allah zai ga aikin manzan Allah zai ga aikin sallallahu alaihi wasallam sannan mu'mini za su gani saka wannan mukami na wali ba wai kawai mutum na zama bane yana aikata shirka yana aikata bid'a yana aikata saban Allah amma kuma ya kira kanshi wali abin ba haka bane an gane ku abin yana bukatar sai an yi mai sai an yi aiki shi sa Allah ya ce bawana ba zai bushe ba babu abin da bawana zai kusance ni a gare shi kamar ya dage da aikata farilla kaga idan bawa yana ya dage da aikata farilla kuma ya dage da nisantar haramun to wannan bawa menene mukamin shi ya zama abdullahi ne abdullahi khas yake to wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu bawana ba zai gushe ba yana kusanta na da na tilkili har sai na so shi shi ne nufin bayan lokacin da ya aikata farin da na Allah bai so shi ba to mene ake nufi da har sai na so shi har sai na ƙara san shi in bawa na ya dage da nafila zan ƙara san shi kamar yadda Allah ya ce wa manzan Allah ku duba darajar manzan Allah ala kulli fannin fajala fannahu bi an farada dinal qawima wa sannahu faqad tasa insal khalqi dirran wa jinnahu a id nazaran fil ta ta'lam bi annahu ka ahmad lam yusha wala huwa yusha ba a taɓa halittar halitta mai daraja irin annabi Muhammadu ko ba za a taɓa ba kun gane wannan ku amma kuma menene Allah ya faɗa game da shi eh ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wala tu'il kafirina wal munafiqin yace ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah Allah ya ce ma annabi ya kai annabi ka ji tsoron Allah dama ba shi da tsoron Allah yanzu kai za ka iya buɗe baki ka ce ma annabi ka ji tsoron Allah subhanallah magana yayi girma da yawa to Allah ya ce masa ittaqillah manzo Allah fa Allah ya ce ittaqillah to me yake nufi da wannan ya kai wannan annabi ka ƙara in har ma ƙaruwan zai yi in har imanin bai kai geji ba ina fatan gano wannan ya kai wannan annabi ka ƙara karka yi da'a ga kafirai da munafikai mun gane ai bawa na ba zai kushe ba yana kusanta na da na fili har sai na ƙara san shi ko har sai na ƙara ne, na ƙara san shi to wannan wani irin ubudiyya ne khasatul khasa a gani wannan ubudiyya ne na musamman sosai shine yake da mukami na mai mumtaz shine yake da mai excellence an gane shine karshen imani gaba daya an gane wannan ko to wannan shine fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muktasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah wane ne ya fintin kau da ayyukan alkhairai da izinin Allah a cikin bayan Allah wanne ne su ne khasatul khasata ko ba ka bane kenan kaga yanzu mun fahimci akwai nau'i na ubudiyya kashi uku eh? shine yadda Allah ke cewa wazkur ibadana ibrahima wa ishaqa wa yaqub ulul aidi wal absar ka ambaci bayina annabi ibrahim da annabi ishaq da annabi yaqub ma'abuta ainihin ni'ima da kuma basira Allah ya ba su ni'imomi ya ba su basira to wa'annan bayin Allah wani irin mukamin suke da shi khasatul khas ko khasatul khasa sannan can inda Allah ke cewa na wa may yuti illaha wa rasul fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina wa shuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa zalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi kun ganin wajen wa'annan duk mutanen nan su ne suke da wannan mukami na kasatul khasa an gani su Allah ya ce um, menene wa mai yuti Allah wa rasul duk wanda ya sa'a ga Allah da manzo to wa'annan su sune wanda Allah ya yi wa ni'ima na annabawa annabawa Allah ya yi musu ni'ima wa siddiqin da siddiqai da shahidai da salihai wa hasuna ulaika rafiqa wa'annan sun kyautatu to abokan haɗi wa'annan su sune suke da wannan mukami na mumtaz amma a cikin mumtaz ba wani ya wani ko ko a cikin ilimin boko akwai wanda yake da 75 akwai wanda yake da 8 akwai mai 85 akwai mai 90 akwai mai 95 akwai mai akwai mai 100 wani da bala'i za a cire mai maki daya kawai dai dan a cire samu dari ba ina fatan gano wannan to kaga shi dukkan su gaba ɗaya sun samu mai excellent amma a cikin masu excellent wani ya fi wani an gano wannan ko annabawa da manzanni su ne akan gaba sannan sai siddiƙai sai shahidai sai salihai an gari suke da wannan mukami din an gari to dai a fahimci cewa dukkan mutanen duniya gaba daya da kuma halittun duniya gaba daya za su zo ma Allah suna matsayin bayi ne babu wani abin da mutum zai iya wuce bawa babu shi an gane wannan ku to shine ke cewa ah, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu fa idza ahabbtuhu bawa na ba zai gushe ba yana kusanta na da nafin firi har sai na so shi har sai na ƙara san shi nugo tun tunda an riga an so shi lokacin da ya aikata mi farilla idan har na ƙara san shi kuntu sam'ahu allazi yasma'u bi zan zamanto jin sa wanda yake ji shi wa basarahu allazi yusiru bihi zan zamanto ganin sa wanda yake gani da shi wa yadahu allati yabdishu biha zan zamanto hannunsa wacce yake damɗa da ita wa rijluhu allati yamshi biha zan zaman to sa wace yake tafiya da shi wala in Alani a daitu wallahi in ya tambaye ni zan bashi wato masu bin yan badiniya da kuma yan hakika daga cikin sufaye suna dogaro da wannan hadisin akan cewa akwai matakin da mutum zai kai ya daina bauta ma Allah mutum zai ringa yin sallah na wani lokaci yana yi yana yi yana yi zai kai matakin da zai samu freedom zai samu yanci sai ya zama shi ma ya zama Allah tun da ni ka dage da bauta ka dage da bauta kai ma ka to Allah to wa zaka bauta ma zai yi Allah ya bauta ma Allah kun gano wannan ai to shi na ka ce to idan bawa an gani in hannun so shi zan zamanto jinsa wanda yake ji da suka shiga ga anan wajen bawa ya to jin Allah Allah ya zama jinsa Allah ya zama to ganinsa Allah ya zama to hannunsa Allah ya zama zamanto kafansa kaga shikenan me ya rage masa saura kiris ya zama Allah an gano wannan to da wannan hadisin suke dogaro da shi shin wannan hadisin yana goyon bayan su ne ko wannan hadisin yana musu raddi menene alakan wannan hadisin da wannan mummunan akida ta badiniya yan hakika akwai babu Me sa muka ce babu alaka cewa hadisin yana musu raddi ne shi da idan muka duba ya ce idan har na ƙara san shi zan zamanto jinsa jinwa jin bawan zan zamanto jin bawa wanda yake ji da shi wa basarahu wannan hu ya koma gawa zan zama ganin bawan wanda yake gani da shi wa yada hullati ya fi shi biya zan zamanto hannunsa hannunwa hannun bawa wacce yake don ƙara ita wa rijila hullati ya fi biya zan zama kafarsa wacce yake mai kafan wa bawa kenan har yanzu dai yana mai kenan har yanzu bai rishi da ya zama Allah ba ko har yanzu dai wannan damiri na bawa yana tare da shi sai ce wala in sa'alani a baito idan dai wannan bawa ya roƙe ni zan bashi an ce ya zama Allah kuma gashi yana roƙon Allah kuma kaga wannan roƙon da ya nuna mai ya zama to kaskantacce isar da mutum yadul uliya khairu min al hannun sama ya fi alkhairi fiye da hannun ƙasa da za ka roƙa amma haka an gama da kai Don Allah ya taimaka shi ga shi ta ce to Allah ya saka da alkhairi yalla bai an gama yas'aluhu man fis samawati wal ard yau min huwa fi sha'an duk wa'inda ke sammai da kasai gaba ɗaya suna roƙon Allah ashe in kaga mutum ya roƙi Allah shi ba Allah bane kenan wala in sa'alani a daitahu ko a daituhu wallahi in ya roƙe ni zan bashi kaga tun anan ya nuna kaskantacce ne shi wala in ista'aza bi la nahu. wallahi in ya nemi kariya na wallahi zan kare shi idan kaga an kare mutum to yana jin tsoron wani zai cutar da shi kenan ko to shi kenan har yanzu bawa ne yana ganin za a iya cutar da shi har gashi yana neman taimako wajen Allah kaga wannan hadisin ya tabbatar mana cewa wannan wannan wannan bawan yana nan a matsayin shi na bawa har abada ba zai zama Allah ba an gani sannan sai wani hadisi a cikin sahih muslim sai fassara mana ma'anar hadisi an gani fa iza a fa iza menene fa iza ahabbtuhu fa bi yasma'u wa bi yusiru wa bi yabshu wa bi yamshi idan har na idan har na ƙara san shi zai zama to da taimako na wannan ba'un din ba'un ne na isti'ana in na ƙara san shi zai zama to da taimako na yake ci duk abin da zai ci ba zai ji wani abu sai da taimako na wa bi yusiru zai zama to da taimako na yake gani wa bi yafshu zai zama to da taimako na yake gan a duk abin da zai rike sai abin da na sai abin da na ga dama ba zai rike matar da ba tashi ba ba zai zo ya saci dukiyar da ba nashi ba da hannu ba zai zo ya aikata wani abu na sabon Allah da hannu ba wa bi yamshi kuma zai zamanto da taimako na yake tafiya duk inda zai taka ya je sai wurin da na yake da shi an gane wannan aiki to kaga wannan ya nuna mana ashe mutum na ƙara bautan Allah yana ƙara zama bawa babu wani matakin da mutum zai wuce bawa akan shi Allah shi taimake mu shine Allah ke cewa innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda lalle waɗanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau da sannan Allah mai rahama zai sanya musu wani irin soyayya na musamman inda kai imani kai aiki mai kyau to Allah mai rahama zai sanya ma soyayya na al'umma zai zamanto al'umman duniya za su ringa sanka kenan in kana so ka samu farin jini wajen al'umma me ya kamata ka yi shi ne ka ringa yin imani kana aiki mai kyau Allah zai zaɓe ka ya sanya maka soyayya na musamman a cikin zukatan al'umma shin zai yiwu a samu wani mutum wanda duk duniya gaba ɗaya kowa na san shi bai da makusa zai yiwu ka ba zai yiwu ba to wannan ayan ya ce lalle waɗanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau da sannan Allah mai rahama zai sanya musu soyayya zai zama to da kafiri da musulmi da zindiki da aljannu da waye kowa zai soka shin zai yiwu ba zai yiwu ba ko to menene wannan aya ke nufi menene fikin wannan aya cewa Allah zai sanya musu soyayya babu wani mutum a duniya wanda za a ce duk duniya gaba ɗaya kowa na san shi za ga wannan wasu na san shi wasu na kin shi an gane wannan ko to wannan aya mai take nufi a jalaluddin alkasimi ya ambata a cikin tafsirinsa ya ambaci wani wajahi cewa abinda ake nufi da wannan aya ay yakrisu lahum fi qulubi ibadihi salihin mahabba wa mawadda ai Allah zai dasa zai dasa musu a cikin zukatan bayinsa muminai salihai Allah zai dasa musu wani irin soyayya mai tsanani min gairi ta'arudi lil asbab allati tuksibu al ba tare da ya bujiro zuwa ga sababi wanda ke janye soyayya ba wato ma'ana Allah zai dasa mu Allah zai dasa ma wani bawa in bawa yayi imani yayi aiki mai kyau Allah zai dasa masa wani irin soyayya a cikin zukatan salihan bayi ba tare da ba tare da yayi riko da sababi ba menene sababin da ke kawo soyayya ga mutum in kana so mutane su soka akwai wani hadisi da ke cewa in kana so mutane su soka duk abin da ke wajenka na dukiya ka miƙa musu in dai kana yawan kyauta to insha Allah za su soka in kuma kana rowa ba za su kika Allah ya baka arziki amma baka taimakon talakawa mutanen unguwanka baka ce musu ungo za su kika an gani to wato Allah zai sanya ma wannan bawan Allah wani irin soyayya na bayi ba tare da wannan bawa ya yi riko da sababi da ke kawo soyayya ba wannan bawa baya ce musu ungo wannan bawa baya mu'amala da su da kyakkyawan dabi'a haka nan kawai sai Allah ya sanya wani irin farin jini a cikin zukatan bayi game da shi an gane saboda wayannan bayin Allah sun yi imani sun yi aiki mai kyau to shin wannan ma zai yi shin zai yi a samu wani mutum wanda saboda imaninsa da aikin shi mai kyau ba tare da ya yi riko da sababi ba amma kuma ya samu soyayya na bayi a cikin zuciyarsa ya zama kowa da kowa na san shi a cikin muminai zai yi akwai yanzu mu je kamar annabi ibrahim alayhi salam annabi ibrahim yahudawa na san shi nasara na san shi masu bautan gunki suna san annabi ibrahim kowanne daga cikin wa'annan kowa yana cewa annabi ibrahim na shi ne kuma ji wannan aiki kowa daga cikinsu yana cewa annabi ibrahim nashi ne saboda annabi ibrahim ya yi biyayya ga allah duk dokokin da allah ya sanya mai annabi ibrahim ya yi aiki da shi wa ibrahim allazi fa. an gani wa izibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min zurriyyati qala la yanalu ahadin zalimin ko a lokacin da allah ya jarba annabi ibrahim wa izibtala ibrahim rabbuhu annabi ibrahim ubangiji shi ya jarabe shi da wasu kalmomi fa akan mahunna sai annabi ibrahim ya cika ya yi biyayya ga wannan dokoki da allah ya sanya mai saboda biyayyan da ya yi sai allah ya ce masa mai qala inni ja'iluka lin-nasi imama saboda wannan biyayya da kai ya kai ibrahim na sanya ka zama jagora ga mutane ka zama imam ya ce wa min zuriyati ce ya Allah to daga cikin zuri'a na a sanya su zama to kamana sai Allah ya ce la yanalu ahadin zalimin azzalimai ba sa samun alkawari na sannan kaga annabi ibrahim masu bautan gunki suna cewa nasu ne yahudawa suna cewa nasu ne kiristoci suna cewa nasu ne musulmi suna cewa nasu ne to nawa shi kowa da kowa na cewa annabi ibrahim nashi ne a lokacin da a zamanin manzan allah ya zamanto sai ka gama mai bautan gunki zai ce yana bin addinin annabi ibrahim ba yahude ma ya ce haka ba nasare ma ya ce haka musulmi ma ya ce haka shi ne sai allah ya raba gaggama sai allah ya ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasaraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim dai ba ba yahude bane shi sannan ba ba nasare bane shi domin duk wayannan gaba ɗaya batattu ne walakin kana hanifan musulman sai dai ya kasance mai karkata zuwa ga gaskiya kuma mai miƙa wuya ga Allah shi yana karkata zuwa ga gaskiya kuma shi musulmi ne shi wa ma kana minal mushriki annabi ibrahim bai daga cikin mushrikai masu bautan gunki masu bautan tagut to annabi ibrahim na waye sai Allah ce inna aulan nasi bi ibrahim lallazina tabahu wa hadha annabi wallazina amanu lalle mutanen da suka fi cancanta su yi alfahari da annabi ibrahim lallazi na taba'u su ne wanda suka bi annabi ibrahim a cikin addini masu bin annabi ibrahim akan tauhidi wa hazan nabi da wannan annabi sai Allah ya nuna manzan Allah yake da wannan annabi ne daraja wannan ishara din ishara ce ma'anawiya li ta'zim da wannan annabi mai daraja zina amanu da waɗanda suka yi imani wallahu waliyul mu'minin kun gane wannan aiki. to shi tambayar da muke zai yi a ce a samu mutum wanda dukkan musulmai na san shi to shine wasu malamai suna ganin ba zai yi ba abu musulmi na cewa ma'anan wannan aya annahu yahabu lahum ma ma'anan wannan Allah zai ba su abin da suke so innal na amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda lallai wa'anda suka yi imani suka yi aiki mai kyau da sannan Allah mai rahama zai sanya musu abin da suke so imanin Allah ta'ala zai ba su abin da suke so a cikin aljanna yaya wannan fasara idan mutane sun yi imani sun yi aiki mai kyau Allah zai ba su abin da suke so a cikin aljanna an gano wannan lahun ma na fiha wala na mazi suna da duk abin da suke so a cikin aljanna kuma a wajenmu akwai wani ƙari da zamu musu za mu ƙara musu wani abu banda wannan an gane wannan ko to saboda haka ƙala yace ce wal wud wal mahabba sawa da wud da mahabba duk ma'anansu daya wa min kalamihim wajidtu law kana kaza na so da ya kasance kaza ai a hababtu ma'anan wannan aya dihimur rahmanu wuddahu ai Allah mai rahama zai ba su abin da suke so wanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau a cikin aljanna ai mahabubahum fil janna zai ba su abin da suke so a cikin aljanna sai abu muslim yake cewa wa hadha alqawlu thani aula wannan fasara na biyu shi yafi dacewa saboda fuskoki na farko shine lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid sannan kuma daya daga cikin su kaifa yasihu alqawlu alawwal ma na bi anna almuslim almuttaqi yubjiruhu kufar in muka ɗauki ra'ayin farko cewa Allah mai rahama zai sanya mai soyayya soyayyan kowa da kowa yaya za a yi wannan ra'ayi ya inganta alhali mun san musulmi in yayi riko da addini kafiri yana kin shi ko kafirai suna kin sa kai da yawa daga cikin musulmi suna kin shi ma zaka iya samu mutum musulmi ne mumini sai kaga in uwan shi musulmi suna kin shi haka ne ko ba haka ba yanzu misali a cikin a cikin bayin Allah musulmai yanzu in ka dauka cewa Allah zai sanya mai soyayya kamar sahabban annabi su wane ne masu kinsu sahabban annabi duk dan shi'a bai san sahabban annabi sannan yan hawari su ma ba sa son sahabban annabi ba sa son wani bangare daga cikin su yan hawari ba sa son Aliyu bin Abi Talib da masu goyon bayan Aliyu bin Abi Talib ba sa son Usman da masu goyon bayan Usman an gane wannan to ashe anan wajen cewa Allah zai sanya musu soyayya to sai dai a ce Allah zai sanya soyayya na muminai muminan ma a ce mafi yawa Allah zai sanya mafi yawan muminai su yi mai su so shi domin kace dukkan muminai bari mu dan ko misali Nasiru Dinil Albani shin dukkan masu da'awan sunna ne ke san Albani ana samu masu da'awan sunna amma kuma suna kin albani kamar masu da'awun sunna masu takalidi da mazhaba ko tun mai takalidi da mazhaba bai san albani saboda albani ya ce in manzan Allah ya yi magana ba a sauraron kowa in har hadisi ya inganta daga manzan Allah ba a sauraron ra'ayin wani imami ko wani shehi ko wani wali maganar manzan Allah yana gaba da kowa to mutanen da suke fifita ra'ayin malamin su akan hadisi ingantacce suna da awan sunna amma suna kin albani an gano wannan ko sannan kuma akwai a sheik rabi'u bin hadi al-madkhali eh? yan hizbiya daga cikin ikwanul musulmin da yan sururiya da yan haddadiya da yan wane ne duk ba sa son shi ko baka ba haka duk wayannan gaba ɗaya suna kin shi saboda menene yana fitowa ya ce ainihin dole ne mutane su tsaya kan sunna haramun ne mutane a zo a haɗa kai da kara da kiyashi a ce da ɗan kaza da ɗan kaza da ɗan kaza da ɗan kaza a haɗa kai a manta da bambanci ya ce wannan ya saba ma alwala walbara dole ne in mutum ya yi bidi'a a nuna mai kayi bidi'a in mutum ya yi shirka a nuna mai kayi shirka an gane wannan ko in mutum ya saba ma Allah a nuna masa amma su mutane ne masu faran-faran masu kokarin su yan siyasa ne su ne masu fahimtar na ta'awunu fi mattafaqna alai wa ya ya'ziru ba'duna ba'dan fi mattalabna fi mu taimaka ma juna inda muka samu muka yi ittifaki duk inda muka yi ittifaki da yan shi'a da yan ƙara da sufaye da kaza mu taimaka ma juna inda muka samu sabani da su mi ma juna uzuri an gane yanzu a ina muka muka samu sabani da yan shi'a to wai a yi musu uzuri kai musu wa'azi ina muka samu sabani da yan qur'ani zalla to wai sun karyata hadisi sun zage hadisi sun ce hadisi hanjin jimina ne sun ce hadisi kala kato ne ba kala rasulullahi ba to inda muka yi daidai mun yi daidai da yan kala kato kan qur'ani amma mun saba da su akan me hadisi to yi musu uzuri shin wani irin addini ne wannan shi mutanen da za su rayu irin wannan rayuwa Allah ba zai tsine musu ba to masu wannan fahimta dinan ne saboda Allah ya ce lu'ina allazina kafaru min bani isra'il ala lisani daud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadu kanu la hauna an munkarin fa'alu ashe duk mutanen da suka ga kuskure suka ga kafirci da bid'a da saban Allah ba su yi inkari ba Allah ya tsine musu an gane to shekarbi yace baya so Allah ya tsine masa in mutum ya yi shirka a gaya mai ya yi shirka don ya gyara in mutum ya yi bidiya a gaya mai ya yi bidiya don ya gyara in mutum ya kauce wa manhaji ingantacce a gaya mai don ya gyara menene laifinsa babu amma akwai mutanen da ba sa son shi saboda yana gaya musu gaskiya an gane wannan ko to kaga ashe kenan cewa in dai mutum ya yi imani ya yi aiki mai kyau Allah zai sanya masa soyayya na muminai eh za mu ce eh Allah zai sanya mai soyayya na muminai mutanen da suke da imani na gaskiya salafiyuna alal jadda za idan mutum ya zama to ba salafi ne ahlus sunna ne ya tsaya kan hanya babu wani karkacewa zai so shi amma ko da mutum musulmi ne kaga yan ikwanul muslimin ah, ne su musulmai ne amma yan bid'a yan sururiya musulmai ne yan bid'a yan hajjadiya musulmai ne yan bid'a me yasa suke kin shi saboda ya ce musu gyara kayan ku ba ya ce musu sauke mu raba bane an gane to saboda haka wannan hadisi za mu ɗauke shi akan idan idan mutum ya yi imani ya aiki mai kyau muminai na hakika masu riko da sunna sosai za su so shi amma mutanen da ke da imani sama-sama sun fada cikin bid'a to wa'annan mutane za su kishi domin yana kokarin ya musu gyara ballantana ko mutanen da suka fada cikin shirka kamar shi'a yan shi'a sun fada cikin shirka yan shi'a sun kafirta sabon manzan Allah sai dai mutane tara kawai daga cikinsu yan shi'a sun kafirta matan manzan Allah sai Khadija ita kadai yan shi'a sun ce kaza yan shi'a sun ce alqur'ani bai cika ba to mutanen da ke da wannan akida din ai dole su kyamaci wa masu imani an gane wannan ko to saboda haka wannan shine yadda za a fassara wannan hadisin to dalili kuwa akwai ainihin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah ke cewa idza ahabba Allahu abdan nada jibril idan Allah yana son bawa sai Allah ya kira mala'ika jibril yace inna Allaha yuhibbu yuhibbu fulanan fa ahibbu yace lalle Allah yana son wani to kai ma ka so shi fa yuhibbu jibril sai jibril ya so shi kaga jibril a jibril nan da wata matsala ne babu shirka ba bid'a ba kaza ba kaza tsantsan mai biyayya ga Allah ne sun ma yi da'u lahul qabul fil sannan sai a sanya mai amsuwa a doron kasa za a sanya mai amsuwa a wajen wa a wajen bayin Allah na gari kenan mutanen da Allah zai sanya musu soyayya gare su su ne bayin Allah na gari wanda suka yi riko da musulunci sau da kafa ko da mutum musulmi ne shi ko da mutum yana da awan sunna idan yana da wani burbushi na bid'a dole ne zai kyamaci mutumin da ya riko da sunna hakikatan dole ya ringa cewa akwai yan albaniya dole ya ringa cewa akwai yan madakila ko abin da ya kama da wannan na'am fa innama fa innama yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqin litubashshira bihi almuttaqin wa tunzira bihi qauman ludda Allah ta'ala ke cewa fa inna ma yassarnahu bi lisanika ya rasulullah lalle mun sauke alqur'ani karatun alqur'ani yana da sauki fiye da sauran littattafai mun sauke shi da harshen ka ya rasulullah mun sauke alqur'ani da harshe wani harshe annabi ke da shi larabci litubashira bihil muttaqin dan kai albishir da shi ga masu tsoron Allah wa tunzira bihi qauman ludda kuma kai gargadi da shi ga mutane kangararru sune ludda mutane kangararru wanda ba sa son gaskiya an gane a wata aya Allah ya ce wa qaryar sarral alqur'ana lizikr fa hal min mudakkir haqiqa mun sauke alqur'ani dan tunatarwa shin akwai wanda wanda zai tunatu akwai wanda za a tunatar da shi kuma ya tunatu na'am a wata aya Allah ke cewa fa inna ma yassarnahu bi lisanika la'allahum yatazakkarun lalle mun sauke shi qur'ani da harshenka ko wala Allah za su yi tunani inna anzalnahu Arabiyyar arabiyyan la'allakum ta'qilun lalle mun saukar da alqur'ani alqur'ani abin karantawa na larabci ko wala Allah za su yi hankali an gane wannan ai kenan alqur'ani an saukar da shi da harshen larabci Kullum qul zala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bilisanin arabiyyin mubin kace ruhi amintacce shi ya saukar da alqur'ani ala qalbika malaika jibril kenan ya sauka da shi alaƙar bika ga zuciyanka litakuna minal munziri dan ka zamanto daga cikin masu gargadi ya lalla. mun sauka da shi da mi bilisanin arabiyyin mubin da harshen larabci wanda yake ne. an gane wa tunzira bihi qauman ludda ay al-alat allazi la yaqbalu al-haq wa yadda al-batil abu ubaida yake ma'anar al al'ad shine wanda baya karban gaskiya kuma yana da awan barna alhassan al-basri yake cewa allud asum anil haq shine wanda ya kurumce daga gaskiya baya jin gaskiya samsam qala rabi summun summun summul summu azan summu azanil qulub mutumin da kunnuwan zukatan da suka maka suka ainihin kurumci. shi kuma ainihin mujahid yace ainihin fujaran kauman ludda din nan sune fajirai shi kuma imamu da ya ce mujadili na filbaɗin masu jayayya a cikin barna ibn abbas ya ce shadidan fil husuma mutumin da yake mai tsanani wajen jayayya da husuma wanda samsan baya son gaskiya wakila azzalim allazi la yastaqim aka ce shine azzalimi wanda baya miƙewa kan hanya duk dai ma'anan guda ɗaya ne an gane an turo manzon Allah dan yayi gargadi ga mutane kan gararru an fahimci wannan ai na'am وكما أهلكنا na من قطن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا yau da aka ce wa manzo Allah mun sauwake ma alkur'ani da larabci domin ka yi albishir ga masu tsoron Allah sannan kuma ka yi gargadi ga mutane kangararru kenan manzon Allah an tura shi ne kawai ga masu tsoron Allah ko kuma an tura shi ne zuwa ga duniya baki daya an ce dan yi albishir ga masu tsoron Allah ana nufin masu tsoron Allah su ne suke amfana da shi amma sauran mutane gaba ɗaya annabi na musu gargadi kuma yana musu albishir an gane wannan aiki wa kam ahalakna qablahum min qarni so da yawa muka halakar gabaninsu muka halakar da ainihin karnoni da yawa mun halakar da su mun halakar da al'umma mun halakar da jama'a da yawa daga cikin mutane hal hisu minhum min ahadin shin kana ganin wani daga cikin su daga cikin wayannan mutanen da muka halakar din shin kana ganin wasu mutane daga cikin su ina adawa ina samudawa ina fir'auna da mabiyansa ina mutanen annabi salih ina mutanen kaza duk gaba ɗaya babu su ko shin kana ganin ɗaya daga cikinsu autas ma'ulahum rikiza ko kana jin ɗuriyan ɗaya daga cikinsu wanne daga cikinsu kake jin ɗuriyarsa eh a rikiz ɗin nan ma la yufhamu min sautin aw haraka shine abin da ba a fahimta na sauti ko motsi shin kana jin motsin ɗaya daga cikinsu wa'annan wanda Allah ya halakar ba ka jin motsin ɗaya daga cikinsu to anan wajen Allah ya nuna mana ya sauwake mana alkur'ani da larabci shin za a iya karatun qur'ani da farisanci ko a yi karatun qur'ani da turanci ko a yi da hausa ko wani yare ya halatta mutum yana so ya yi tilawan qur'ani sai ya yi tilawa da wani yare wanda ba ba na larabci ba ya halatta mutum yana so ya yi sallah zai iya yin sallah da wani yare wanda ba larabci ba dukkan yabo ta tafi daga Allah ubangijin talikai mai rahama mai jin kai mamallakin ranar sakamako zuwa ƙarshe sai ya yi ruku Allah mai girma shin ya halatta mutum ya yi sallah ya haka bai halatta ba an saukar da ƙur'ani da larabci shi ma in za a yi tilawan shi za a yi tilawan shi ne da larabci an gano wannan hai so daga bai baya halatta mutum ya zo ya yi tilawan ƙur'ani da wani yare wanda ba abin nan ba shin idan an karanta ƙur'ani da hausa ana kira shi ƙur'ani? in an karanta da turanci ba da farisanci ba ba ne shi duk wani doka wanda ya shafi ƙur'ani bai shafi wannan ba an gane wannan hanyar idan mutum ya taka wannan za mu ce ya taka fasarar Alƙur'ani. ba wai ya taka ƙur'ani ba to sai a duba mai malamai suka ce game da mutumin da ya taka fasara amma wanda ya taka na larabcin da aka saukar wannan kai tsaye da ya yake kuma wannan kai tsaye maganan Allah ne fasarar turanci maganan Allah ne fasarar farisanci ba ko na Hausa yanzu tarjama na marigayi malaba gumi tarjaman na Hausa qur'ani ne ba ba ne ko sai dai fasarar alqur'ani ne shi to ya halatta yi fasara da wani yare wanda ba larabci ba ya halatta a yi hudu ba da wani yare wanda ba larabci ba a wajen imamu malik ba makawa in za a yi hudu ba dole sai hudu ba ya zama da larabci idan mutum ya yi hudu ba sai ya yi hudu ba da turanci ba hudu ba bane wajen imamu malik ya yi hudu ba da farisanci ya yi hudu ba da hausa ya yi hudu ba da wani yare ba a kiran shi hudu ba an gane sai ce fassarar hudu ba saboda haka idan mutum ya cika ba maliki ba zai kuskure ya yi fassara da mai ba ba zai kuskure ya hudu ba da wani yare ba shi kuma mazhaban abu hanifa allah ya masa rahama shi yana ganin halaccin yin hudu ba da farisanci da kuma duk wani yare wanda ba larabci ba shi yana ganin haka an gani dalilin abu hanifa ya ce idan aka ce za a ɗauki ra'ayin cewa dole sai da larabci za a yi to sakon da ake so a isa ma al'umma ba zai isa ba saboda mafi yawan al'umma ba sa jin larabci al'umma nawa ne masu jin larabci yanzu a cikin masallacin nan gaba ɗaya mu nawa ne muke jin larabci in ma muna jin larabcin shin mun goge a kan larabcin sosai wanda kawai a yi mana kudu ba da larabci wa'azi da larabci fassara tafsiri da larabci zai yiwu shine ne ba ke cewa in an ce dole sai da larabci za a yi to zai zama to kenan mutum yana hudu ba shi kadai ko kuma yana hudu ba da wasu mutane tsiraru kuma shi hudu ba sako ake so a isan ma mutane ku bi dokan Allah ku zance haram sai ya zama to mutum yana ta wani yare zai zama to kaman kaman kare yana haushi an gane wannan ko to sai Abu Hanifa yace za a iya yin hudu ba da wani yare saboda babban buri na hudu ba isar da sako saka mutum na iya hudu ba kawai da Hausa a wajen abu al-halifa daga farkon hudu ba har da ƙarshe kawai yana gama ya ce ku miƙe zuwa ga sallah allah ya muku rahama yanzu babu wata kalma ta larabci a cikin hudu ba, wannan shine mazhaba na abu al-halifa. sannan akwai masu ganin za a iya haɗa guda biyu a haɗa mazhaba na malikiya da mazhaban abu al-halifa. a yi larabci sannan kuma a yi kaɗan da hausa bayan an gama da larabci sai ce to kaɗan da hausa bari ku ɗan ji fassarar abin da aka faɗa na larabci sai a fassara ko kuma a fara da hausa sannan daga baya a ƙare da larabci wane ne bi an fara da hausa an ƙare da larabci to wane ne hudu ban na lokacin da ake yin na hausa zan iya surutu kenan in ka ce na larabci ne kenan lokacin da ake yin na hausa zan ta surutu ko ban jin larabcin kuma gashi ina ta surutu lokacin da ake yin na hausa bana jin sakon na larabcin kuma da bana ji sai dai shuru shi ne hudu ba in kuma ka ce na hausa ne ko na kaza to na larabcin mai matsayinsa to a daina yi mana in ka ce na hausa ne to na larabcin bai da amfani a daina yi tunda ba a jin da yake faɗa ko za a ce duka ne hudu ba za ce to an yi aiki da mazhaba guda biyu mu yan hannafiya hannafiya malikiya malikiya Allah shi taimake mu an ce lokaci ya yi ba na subhanaka allahumma wa hamdi a shaɗu Allah ilaha illa ta astaghfiruka wa atubu ilayk